وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما babu wani manzo da muka aiko sai don ai masa biyayya cikin abin da ya umarni da yardar Allah da kaddarawarsa da a ce yayin da suka zalunci kansu da yin sabo sun zo wajenka ya kai wannan manzo a lokacin da kake rayi suna masu tabbatar da sun yi laifi suna masu nadama masu tuba suka nemi gafara daga wajen Allah ka nema musu gafara da sun samu Allah mai yawan karɓar tuba mai jin ƙai